الغراني الإمام الجمعاني المقدسي عليه لما أمتها با منتشر بياني الاحتفال يوم الاستقلال لو كان كتاب كتاب الحج كتاب الذي مكان حج وحديثا جزاء كل لا أو أن القنقر dukkanin hadisai ne da suke magana a aikin hajji kafin shiga cikin hadisan kamar yadda ka'idar hukumar hajji da muke da suna a kanta sai in yi gabatarwa a game da shi wannan kita na farko menene ake ce ma alhaji قال يا كتاب الحج ما ake ce ma alhajj a harshen larabci shi ake nufi da alhajj sannan a harshen shari'a musulunci shi ake ce ma alhajj babban malamin lura an gina ibn manzur alaihi rahmatullah a cikin littafin da al'arab ya ce alhajj lugatan alhajj alqasd abinda ake ce ma alhajj ana nufin nufi الحج معناتها على رشي عن أصله سنة وحج فلان حج حج إلينا فلان أي كلمة وأنا يا الأخير يا وجب حج بمعنى قدمة أخذنا وقدمنا يا وجب وقد حج بنو فلان فلانا إذا أقام الاختلاف إليه sannan suna cewa dangin wane sun ko wajensa sai su amma da lafazin hajja babban malami a neman al al'asmahani alaihi rahmatullah ya faɗi a cikin littafin kawai rajatu alfazin qur'an yake cewa asul hajji al asalin kalmar al tana nufin alƙasar mutum. Waƙala a sha’in ya ce, Abdul Hajji alƙasar istiyara, al’imamu Rajul al ya ce, an ci al’adu a larabci, to shi ne alƙasar istiyara, kan rasuwar danka ce. Har ya kawo baiti نادين الله تحكي شوى يبجون بيت الزبرقان المعسرة يبجون بيت الزبرقان المعسرة سنة نفاجة جدا الزبرقان جدا لأكبر تحمد أنت وان يتفجيع المعسرة للورقين الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى يا فجأة شفت في الباغية أصل الحج في اللغة على أصل إذا ما أتت الحج على أصل وانا نظر عن أصل لك وقال الخليل فالضمى لمي الإمام الخليل يسي كثرة الأصل إلى مؤظمه أبن دع تسمع الحج شيني كان فاجئون بالضمه كان أما أجراء مصرشي إذا تخذي الحج على القصد إلى البيت الحرام لأعمال المقصود shi ne mutum ya nufaci ɗakin Allah mai alfarma don gabatar da wasu ke matsatsun ake. A waci ba a yi shafin na ba a ba da ake yin tsawafi ba ba. Shi sa ma malamai suke cewa akwai tafiyar zulmarci. Idan mutum ya shigo masallaci ana son kafin ya zauna ya yi raka'a sai malamai suka ce idan mutum ya shiga masallaci ne alfarma masallacin ka'aba to ya da ya tafi ya sulma da ya tsawa ce wa ya yaji wasu ka ce ya tafi ya sulma shi ya yaji wasu ka ce a yi tsawa shi ya fi, waɗanda suka ce ya tsawa shi ya fi, sai suka kama hujja domin ai ba a yin tsawa ce a kowane masallacin ba amma da yi sulma ko ina na yi kowane masallaci ta shiga za ka yi shi amma babu da ake tsawa ce a ka'aba yasa ce abinda ake ce ma alhajju al-qasdu ila al-bayt al-haram bi a'mal makhsusah nufatan dakin Allah ne daraja ne al-karma bi a'mal makhsusa domin aiwatar da wasu tsantsancin aljina shine ake ce ma alhaju? duk da akwai kanwa ita ce al-umra al alhaji, dun ba hajji bai. ko yaushe ne aka farlanta aikin hajji an farlanta aikin hajji ne a ƙarshen shekara ta tara bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi sallam, farko-farkon shekara ta goma ƙarshe-ƙarshen shekara ta tara farko-farkon shekara ta goma a wannan shekara aka farlanta aikin hajji الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ma ولما نزل فرض الحج lokacin da farlancin aikin hajji ya sauka ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-hajji min ghairi ba manzala da sama ke gaggawar yin aikin hajji ba tare da yayi jinkiri ba a shekarar da aka farlanta aikin hajji a shekarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je aikin hajji فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر الإمام ابن القيم رحمه الله domin farlanta aikin hajji an jinkirta shi an farlanta aikin hajji ne karshe-karshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin sallah sabanin azumi sabanin jihadi sabanin zakka waɗannan an farlanta su farko farkon jawo wannan amma aikin hajji sai aka jinkirta shi sai a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka zo an masa da ayatu da ke nuna aikin hajji farilla wa amma qawluhu ta'ala amma fadin Allah ta'ala da yake a cikin suratul baqara wa atimmu al-hajj wal umrata lillah kuma ku cika aikin hajji kuma ku cika umra dan Allah fa innaha wa in nazalat sanatan sittin amal hudaybiyyah duk da cewa wannan ayar ta roka a shekara ta shida wa atimmu al-hajj wal umrata lillah fa in tusibtu fa mastaysara min al-hajj to wannan aya an ko ita ne a shekara ta a shekara da aka yi kullu kulliyya falaysa fiha fardiyatu hajj in ka ba fallan ta aikin hajj wannan aya ta surat al ba da ita bace aka fallan ta aikin hajj aya da ta fallan ta aikin hajj ita ce aya suratu ali imran ولله على الناس حب البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم ولله على الناس ثم للي حكم ألا واجبي أكبر عليه حب البيت بصحجة شقاك سمع الفرع في ألا سلم من استطاع إليه سبيلا فولي تعمليه في الله تعالى ومن كفر amma wanda yana da istita'a yana da ikon zuwa aikin hajji sai ya zuwa to fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin Allah ya wadata da barin Ba ya bukatar komai in kun ga aikin hajji kuma ku amlala in kun yi kuma ku cuci sadaka ba amfanin sa bane amfanin ku idan mutane za su ma Allah ta'ala dawaki a ɗakin Ka'aba to Allah yana da mala'ikunsa da suke masa dawaki kullum والطور وكتاب مسطور في رفض منشور والبيت المعمول وانا البيت المعمول رايي الساج هنا طبعا كل شيء في مدارك كل شيء يسمى الله تعالى توافي إذا انت تجدت كي توافرنا فالنظرات الأجيب الله تعالى بيح على الشوز ظهور عبدي بها سبعة في رواية كثير سبعة kullum sai sun Allah tawari a asaitul ma'ruf sannan idan suka yi na wannan ranar to wasu sahabbai kuma za su yi gobe ba su ba wannan ne ma ma da suke cewa jinsin mala'iku sun fi mutane yawa kullum dubu saba'in su kawai suke ma Allah tawari albaitul ma'ruf kuma gobe wasu za su ci wasu za su goga da wasu za su ba waɗancan ba to da ka aikin hajji in kun yi kan ku kamawa to da ka aikin hajji abin da Imam Al-Qayyim yake so ya tabbatar mana an farlanta shi ne a shekara ta tara karshe-karshen ta farko farkon shekara ko goma bayan hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga maka zuwa Madina to daga wannan ayar kawai a cikin hakku wasu masarita wacce an saukar da ita ne a shekara ta shida ba ta magana a kan farlancin aikin hajji wa inna har fiha al-amru bi sai dai wannan aya tana bayani ne akan cikin haƙƙin hadda amma ba a kalla ba a ce wajibi ba amma ana yin amma ba wajibi وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما فسن أسعد وقال أخذ أحسن وأن الآية سوى أتك عيد حتى أتك عمرة ما دام الأبقى عينك وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء وأن القضايا دون الشراء عيد الفتح يا دمتي أتبعيتني أقول لك يدونا منع عيد الفتح أبقى لك تاشيني الشيكرة ترى bayan hijiran Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka tafi shekara tara ko ko shekara ta goma tsakanin a wannan lokacin aka fallanta aikin hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ya tafi aikin hajji wanda ya hawo wannan kuma aikin hajji wanda sun lafiya kuma alamomi na cewa ƙarshen manzon Allah ta sama ya zo duk sun bayyana a aikin hajji manzala ta sama ya rika ce masa abanta a wannan aikin an kudu an ni mana kika ku la'alli la alqakum ba'da ami hada ku zo ku karɓi aikin hajjin ku daga gare ni ku kalli yadda nake aikin hajji wataƙila ba zan sake haɗuwa da ku daga wannan shekara sannan a wannan aikin hajjin manzo Allah ta sallama ya tsaya a filin Arafat ya kutuba mai tsawo kutuba mai tsawo da masarar sau mai taɓa yin irin ta ba duk abin da ke da alaƙa da addini tun daga tauhidi sallah hajji zakka aikin hajji biyayya ga iyaye nisan da ayyukan haram nisan da riba duk abubuwa sai da manzon sama ya faɗi a cikin wannan kutuban dasa kuma ya yi ma mutane wasiya game da kula da mata sannan bayan ya gama ya daga hannu ya tambayi sahabban sai ce ala hal ballaqtu ala hal ballaqtu ala halban ballaqtu shin za ka isar da saƙo shin na isar da saƙo sahabbai suka ce kad ballabta ka isar manzal sama ya daga hannunsa sama ya ce Allah wa fajhak ya Allah kai shi ka shaida da'awar nan aikin nan waɗannan alamomi ne manzal sama na nuna yana kaban kwana da duniya sannan a aikin hajjin da ne aka kokar masa da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam al-yawma yawmi أقبلت لكم دينكم نتي خابوا عجيبا بايل بك وأتممت عليكم نعمتي سنة الناس خابوا نجماك سنة الله لكم إسلام دينا سنة الناية تموت لكم نتي خابوا عجيبا دعوة العيسة يساوان نوت كتبة مظل صنعيدة لأجل شوك أن تدخل الوداعية كتبة غنفانة أجل لأجل شوك أن تدخل الوداعية kun ga wannan ga shaida akan cewa an farlanta aikin hajji ne a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam shi sa manzo Allah sama aikin hajji ne ya taɓa yi a rayuwarsa aikin hajji kaje ɗaya ya taɓa yi a rayuwarsa shine wannan aikin hajji nasa na ban kwana da ya shi daga nan kuma sai rashin lafiya daga nan kuma manzo Allah sama ya ta jinya daga nan sai Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa sadaka an an sallar da aiki mace ya a shekara ta shara bayan hijirar manzon Allah sun To me hukuncin aikin hajji? Hukuncin aikin hajji ma sun ke akan cewa babu na ala al-mustafi marratan fil umri wa ma zada fa huwa taqawwum. Aikin hajji akan kowa ne yana da shi to su ɗaya ne wajibi. Amma duk abin da mutum ya kara to sai ya zama na fi da ɗaukar zaka ga sunama yace inna allaha qad kataba alaykum al-hajj fa hajju ya ku masu imani Allah ya farlanta muku aikin hajji fi aikin hajji sai aka samu wani sahabi da ake ce masa al-aqwa ibn hadi irin mutanen kauyen nan sai ya kace yace a fi kulli amin ya rasulullah ya ma'aikin Allah kowace shekara sai mutum ya je aikin hajji Maza زال تسمى لو قلت حال وجبت الحج مرة وما زاد فهو تقوم da na ce ke da ya zama haka ai da da da duk shekara ne zan ce alhajju fa alhajju fardun fi kulli aam kuma sauri fa ana nufin sosai a rayuwarka idan kai dai shi ke nan idan ka wannan nafila akwai hadisin da ke nuna cewa duk bayan shekara biyar mutum ya jaddada aikin asibiti da tsari ya sa a malikiya duk bayan shekara biyar ana son ka je kai sabon aikin hajji amma wannan aikin hajji da za ka yi na fila ne ka riga ka yi na falilla ya sa ake mutane wakiliya idan Allah ta'ala ya allanta ka tafiya aikin hajji ko yi kokari ka yi mai kyau da ba za ka sake yi kuma wannan shi na Ka ga idan ka je kai ka tattaba shi ke nan ko baka sake koma ba a duniya ba ya yi so da ka aikin hajji farilla ne akan mutumin da ya zama yana da iko Sosai a rayuwa. idan ya yi so ɗaya to ya so kare idan Allah ta'ala ya azurta shi yana da iko mai mai sawa shi ke nan wannan kuma ce waɗanne hikimomi ne suke cikin aikin hajji domin duk wani hukunci da shari'a hukunci ta bada na hukunci ta ce ni wata ibada to akwai hikima akwai fa'ida fa'idan nan tana koma zuwa gare mu ko masu ibada waɗanne hikimomi ne suka sa aka fallanta aikin nan malamai suka ce akwai fa'idoji da hikimomi da suka shafi mutum shi a kan ƙarƙashin shi kaɗai idan ya aikin hajji sannan kuma akwai ka'idojin da suke gama al'umma da ba a nan za mu ambaci fa'idoji guda ta fa'ida ta farko annahu ya dhunuba al-mutaqaddimata aikin hajji idan mutum yana kare masa zunubansa da suka gabata manzo Allah ta sani yace man hajja falam kuma walam yafsuq ada ka yawmi waladatu minhu kuma da yayi aikin hajji bai yi kwakwata ba kwakwata su ne maganganu na sha'awa walam yaqtu sannan bai yi fasikanci ba fasikanci shine duk abin da Allah ya hana na zunubi a bayyana wannan shi ne ake ce masa fasikanci to mutum bai yi wannan ba annabi sama ya ce ada ka yaumi waladatu ummu ila kan yadda mahaifiyarsa ta haife shi al-imam ya rawaito wannan hadisin kuma riwayar sayyidina abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu saboda aikin hajji idan mutum ya yi shi ana fatan Allah ta'ala ce kankare masa zulubansa idan aka ce zai yana ana cikin da zulubai domin su manyan sai Allah baya ya ce sai idan mutum ya daina yin su idan mutum ya mutu kuma yana yin su to sai a hawwal al'amarin ta ga Allah kila Allah ya ga dama ya gafarta masa in ga dama kuma ya masa azaba ma dama ba shi kai wannan fata ko ke da aikin Allah fa'ida ta biyu annahu sababun li ta'atil rizqi aikin haji idan mutum ya yi shi da gaske da nufi mai kyau to na zama sanadiyar Allah ya ƙara yalwata ba mutum arzikin manzo Allah sun yace hadithun al-Imam Tirmidhi riwayar sahabban Annabi sallallahu guda biyu da Ibn Abdullah ibn Mas'ud da Abdullahi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum manzo Allah ya yace tabi'u bainal hajj wal umrah idan kuna da iko ku rika maimaita aikin hajji da umara fa innahuma yanfiyani al-faqa wa al-dhunuba domin suna kora zunubai kuma suna kora talauci aikin umara da aikin hajji in Allah madaukaki ya ba mutum iko to suna cikin dalilan da suke kauda talauci wannan hadisi ne sahihi babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ya inganta shi a cikin tafsir sahihu Jami' tirmidhi to da wannan fa'ida ce ta ta aikin hajji na ba ne gab da aikin hajji ake wannan amma yanzu kina fara buɗe a cikin gata ko ya cikin gata a da an gama wani aikin na kudu sai a fara buɗe a cikin ta ce da zai kai jira dubu ɗari hudu na ga abin da Allah ke a kuma sanar da nawa ne kudin kujera kafin wannan sai zama an yi mana kaini an yi mana allura da kana tunanin kila ka samu kuɗi mai yawa an biya ka wasu kuɗaɗe na gwamnati suna tunanin ka ƙara mata sai ka tafi aikin hajji ba ce wanda zai da fa'ida na uku annahu yuqaddiru an-nafs wa yu'iduha ila as-safa'i wal ikhlas idan mutum ya je aikin hajji yana tsakace masa zuciya lokacin da kake gama aikin hajji kake dawowa ka sai ka ji zuciyarka duk wata damuwa ba ka an tsaftace zuciyar ibadodin da kake ka aiwatar wanda kila ba ka za ka samu damar yin su a ƙasar ku ba domin akwai ibadodin aikin hajji waɗanda in ba a san ba inda ake yi ba inda ake jiwa a haɓa sai a hajji ba inda ake ibadar sa'ayi sai a hajji ba inda ake ibadar tsawafi sai a hajji ba inda ake jifan shaitan sai a hajji sai a san ake yi. idan ka dawo sai ka dan tsaftace maka zuciyarka in wani kaushi wani kake ciki duk ka manta da wannan ka sha ruwan zamzam ka koshi ruwa mai albarka ka dawo sai ka tsaftace zuciyarka ta zama mai hakki nahu annahu yuqawwi imana aikin hajji na karfafa imani saboda za ka je gaban Allah a kaskanta ba inda kake zuwa ka nuna kai bawan Allah ne makaskanci sai aikin hajji wani gani a ƙasarsa abu abu gani aiki amma sai da gani kila ku haɗa kafaɗa da shi ana da tsawafi ka bangaje ya bangaje shugaban ƙasa sarki babban sarki an ce wani sarki ne a sarakunan najeriya ya cire duk gadin da waɗannan kayan da suke sawa na na sarauta ya sa harami wai sai ba fadin shi ya kalle ko sai ya fashe da kuka sai lafiya yake ke ce wallahi wallahi don sai dai na tuno na tuno wai ne haka yake daga shi sai kalle biyu kanin gawa ya zama kanin gawa kalle biyu kalle ba fan ko fan ba zobe ba hula balle rawaye. duk ba za a har wanda yana karfafa imani kuma ga ku zo ku zauna kaya iri ɗaya. ba wanda yake jin ya wani sannan fa'ida ta biyar annahu yu'awwinu al-insana 'ala as-sabr wa tahammul al-mata'ib aikin hajji na koya maka hakuri aikin hajji na koya maka hakuri hakuri akan biyayya ga Allah dan da kana da raunin ibada in ka je aikin hajji dole kai kai ne sai kaga an ba ku gida daga gidan ku zuwa Ka'aba yayi daga nan zuwa Jidda inda da son ma ke da wani ya kai daga nan zuwa Fangila sai ku tafi duk salloli da din da sai haji ko za ka ji gajiya ka je ka yi dawaji ke zagaye da za a bude maka tafiyar da kai a nuna maka ita sai ka lalle ba karamar tafiya kai ba ka je kai ta yi tsakanin baba da marwa da za ka ga tafiyar da kai kai wannan saba a kasuwa ne da zagayen nan so bakwai ko da za a buɗe maka kai da wata tafiya kai shi da ta kai da nan kusan a ce da ta ji a ce ka kai kusan kusan a ce ka kai kwangila ko samun amma kai ta kuma ga ka baka ji komai ba kaga aikin sannan ka da mutane masu ɗabi'u kala-kala wani daga yan kawai sai bangaje ka da gangan Allah ya tuwo shi domin a gwada haƙurinka a za ta yi haƙuri ko za ka yi haƙuri ba ko ko za ka yi bidayi alhaji Allah ce wa wala bidala fil hajj babu musu aikin hajji ba a jayayya aikin hajji sai akwai mutanen kasa wata kasa ma da ake cewa da gangan suke zuwa su mutane kula mutanen Turkiyya ba ma dai ba ne. su kawai an ce da gangan suna jin karfi sun su sai maka wani kula haka sun su maka kula irin na yara ku ga ya dace duk ana gwada ka a gani ana koya maka hakuri sannan fa'ida ta shida annahu yu'addi bihi al-'abdu li rabbihi shukran ni'mati da aikin hajji ne kake gode ma Allah godiya kake ma Allah ni'imomi guda biyu akan ni'imomi guda biyu da maka نعمة المال ونعمة العافية وديا تكوشيا ألا يا يعمل تكوشيا سنة ألا باقى لاتيا وقال نبيل لاتيا وديه يا عيسى شتا ما لمنك شيء لمن اتطاع إليه سبيلا اتطاع المنزك شيء جيده المال والعافية كما قال يا مولي فإن ذاك ديا وقال عيسى الحجر فلنقوم فإن ذاك ضفك يا يبقى بيهين وذاك فأيك فتك مكبرك يا لك وسنع بغعبا a'a ka zama kana da da ka zama kana da jiki na tafiya sannan ka zama kana da abin da za ka bamba iyalanka sannan kuma ka zama kana da lafiya domin aikin hajji na mai lafiya za ka ga tasirin lafiya a wannan wajen ɗaya daga cikin manya-manyan malaman masabin hanafiya a imamu kazani ya faɗa a cikin littafin sabar abin da bala'i usmanaya yake ce في الحج إظهار العبودية وشكر النعمة عتكن أيكن حج أقضي بيّن سوى إباوة الله ان أقضي مع الله تعالى أما إظهار العبودية أما يتاكد بيّن بوتاق الله تعالى أكن أيكن الحج وهو إظهار التبدل للمعبود شيني بيّن كان حج لكي أبو بوتاق الله تعالى أنا ذلك كان كانوا لكي مقصد شيني akwai inda gara ka tafi a kanta da ka hau mota kai da kanka za ka zaɓi gara ka hau ka tafi a kanta da ka shiga mota akwai shekarun da idan aka taso daga arafa za a wuce a cikin zani tafiyar kafa ga baki ɗaya kuma ta wuce kilomita hudu ba amma idan ka shiga mota sai fi awa biyar kafin ku kai kaga za ka koma ta kawai ta ta'a a kanta. Tariful musha, pedestrian way, hanyar masu tafiya a kafa kilomita uku ka kai kilomita uku ne tattal amma idan ka shiga mota zagayen da za a yi da kotu sai yi awa biyar a cikin kaga tana nuna kaskantar da kai ga Allah wa fil hajji rika to a cikin hajji akwai ba ibada da nufin kaskantar da kai ga Allah to a cikin aikin hajji akwai kaskantar da kai ga Allah لأن الحاج في حال إكرامه يظهر الشعث ويرفض أسباب التسجن والارتقاء والارتفاع a lokacin da za ka yi harami za ka cire kayanka kayan da kake sa ba su kada ta farin yaki farin tsalle ne kama da kawo tsadarsa ga baki ɗaya da ta wuce biyar fararen kaya ɗaura ɗaya nan sai kuma ta yafa akwai mutuncin da ya rufe kayan da wani yake sawa da saboda sarauta ko mukami da yake da shi ba da kaya ba ne sannan ba zai samu kula ba sannan kalli ma sai da aka sa masa aka ce gashi na alu zai sa ba zai sa hidayi na alu kudatten takalmi hidayi shi ne babban takalmi ba zai sa babban takalmi takalmi ne na gari fa ba shi takalmi ne gari ba za ka sa kaga kaskantar da kai ne ga Allah wa yadhhabu bi surati abdin tahta alayhi mawlahu sai ka ga mutum ya sa wasu irin kaya kamar irin bawa ne wanda mai gidansa ya fushi da shi ina ne mafi mai gidansa na su ya ce ku haka bawa haka mutum ne kowa aikin aiki da ya ta'arrabu bi su ihalihi li aqdi maulahu sai ya nuna wa mai gidansa ya shiga wani ne to haka kai ma kake bayyana in za ka yi kayan da kake tsawa wannan haramun kayan nan guda biyu ridani da hidayi mayaci da kuma jabu da kake saurawa suna nuna kana kaskantar da kai ga Allah ta'ala kun ga wannan janibin duniya ga Allah ba janibin bauta kenan wa amma shukrun ni'mati amma gode ma ni'imar Allah madaukakin sarki فلأن العبادات بعضها بدنية وبعضها مالية ibada ta kasu gida ne ibada kala biyu akwai ibada da tsantar zuciya kamar zakka kaga ibada ce ta kuɗi ko akwai kuma ibada ta kamar sallah kamar hajji to shi ko aikin hajji hada biyu aikin hajji jama'a baina العبادة البدنية والعبادة المالية ذاك أفعال الدوكية وكون أفعال الجكين تلك ذي عيبة باين دوكية كتا عيبة فلك عيبة هذا الشيء كده وتدن كالولو دادين صلى تاتو بنجري دايا صلى العبادة العبادة البدنية البحرات أنت العبادة في تلك zakka al-ibadatu al-maliyatu al-mahdha ita kuma ibada ce ta zuciya kanka ba yasa hatta kila lokacin da za a fitar ma da zakka ba kai za ka fitar ba kana da al'amiluna alaiha kana da wanda za ka yi aiki da fitar da zakka kaga aikin zakka zakka ba aiki ne, ibada ce ta zuciya ba ibada ba ce ta ci to amma shi aikin haka sai ya haɗa da kabiru a cikinsa akwai ibada ta dukiya sannan a cikinsa akwai ibada ta ta ta ta jiki wal'amur ta ta yake cewa ibada kala biyu akwai ibada ta dukiya akwai ibada ta jiki والحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال شيكو أيضا حج عبادة كده بعد sai da زكي da kuma دوكي zuciyarka za ka yi amfani da ita sannan kuma ka zo ka yi amfani da jikinka har ma akwai inda ba a wakilci akwai inda a aikin hajji ba a wakilci wani ba zai wakilce ka kun ga arafat ba wanda zai wakilce ka shi yasa a ranar hatta waɗanda suke kwanci aikin asibiti kasar saudi arabia a cikin adalcinta akan ɗauko su a cikin ambulan a cikin motar asibiti a zo da su wannan ciwon. Sau da duk mutumin da zai samu arafat ba su je aikin asibiti ba akwai abubuwan da za a iya maka kamar ba za a iya ba. ba ka da lafiya kana rashin lafiya za a iya maka za a kwanta a nema ku za a iya zuwa a iya maka jifa amma a maka wajibi ne shi a hatta idan ba ba ba an yi ma mutum ba ba bala'i ya so ya kama mutum ba aikin hajji ko gidan yari yake wani zubin aka fito da shi a zo da shi da matakan tsaro ya zo da gidan a raba kuma sannan lokacin ƙwara ɗaya ne rana ɗaya ce in ta wuce ba a raba ku saboda idan kun tafi aikin hajji da mutum rana a rafa a zuwa kuka tafi daga Najeriya rana a rafa kawai ga su da baka kai shi ba ka duba ga baki da filin bai wajen ka tabbatar da bai wajen domin da Najeriya kuka sani a Najeriya amma hajja zan sani da alhaji arafa kun ga aikin hajji akwai akwai akwai akwai ibada ce shi ta zuciya kuma ibada ce ta wani hada da ya zubu illa inda wuce mai wata haka ibada saboda haka ne aikin hannu zai zama mutum tilas tilas sai idan yana da zuciya kuma yana da lafiyar ciki a kada fi shukun ni'matai sai ya zama a akwai godiya ga Allah ta'ala game da nimomi guda biyu da Allah ya maka وشكر النعمة ليس إلا استعماله إلا استعمالها في طاعة المنعم وهي ألا بدو كتمتشي هو كتمتشي أي أي كيد أبن لألا يباك لنهما ألا يباك لنهما ركوشيا ويا ذاك تقولي ما ألا باك لك كتاء الحمد لله جباك شما أجا كان أمراني لكوشي المنشي أبن لألا يباك لنهما ألا يباك لنهما ba kawai ka ce alhamdulillah shi ne ka gode ma Allah a'a godiyar Allah shi ita ce a ga kana amfani da wannan jikin da ka kan cikin karfi wajen bautar Allah madaukakin sarki Allah ya baka ilimi ba shi bane kawai ka ce alhamdulillah a'a a ga kana aiki da ilimin nan kuma kana karantar da mutane shi ne ko kuma iyawarka shi ne ka gode ma Allah madaukakin sarki Allah ya baka wani mukami ba godiya Allah ba bace so ka ce alhamdulillah a'a a ga kana amfani da wannan mukamin naka da ofis din naka domin taimakon al'umma da musu hidima ne ka gode ma Allah so daga godiya game da ni'imar Allah ita ce kai amfani da ni'imar da Allah ta'ala ya maka a cikin abin da Allah yake so shi ne ka gode ma Allah yasa wata rana manzo Allah sallama ya fito gida zan ta bayyana gida idan ba komai can sai ga sai na abubakar shi ma ya fito can sai ga sai na umar ya fito sai suka haɗe manzana da saboda yace abin da abin da ya fito da shi ya fito ne a madina ba sai suka dunguma suka tafi gonar sai na abu talha al-ansari radiyallahu ta'ala anhu yana zuwa aka ce ai gaya an yi baki ya fito ya ce a a a mai da baki sun zanu su sama da kanta sai ya ce a yanka musu rago aka yanka rago aka gashi aka kawo musu Don Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama ci kuma da hannun da yawa shi an yi nari wallahi wannan ni'ima wannan naman da muka ci sai Allah ta yi mu game da shi da muka gama ci shi kenan sai muka yi ya'a sai muka samu waje muka share muka ci gaba da gulma ko ko a'a da muka ci naman nan muka sai muka gode ma Allah ta hanyar bauta gare shi fa'idar cin abinci ke hanyar cin abinci ya za a hikma suke cewa wai suke cewa al-masnun ya'ishu ya'kula ko al-ghafil ya'ishu ya'kula wal 'aqil ya isha, amma wal mu'min ya isha wa ya ya'budu rabbahu wawa kullun yana rayuwa ne dan yashi shi ba ya da wata magana ce a kuma ba ke rayuwarsa ta abinci aka samu ne yana cewa innama duniya ta'amun wa nisa'un wa mudamun fa idza fataka hada fa 'ala dunya salam wai duniyar nan abu uku innama duniya ta'amun kawai duniyar nan shi ne kawai wa nisa'un sannan ka sadu da mata ومجام سنن كشا فإذا فاتك هذا إذا كرم هذا أن الأمر هو مداومك فعلى كل السلام فسيما الدنيا بالنبي هذا واواك amma mai hankali sai suka ce ya akulu ya yi yana ci don ya rayu saman ya rayu sai alhaya laisar fi abdi rayuwa ba wani ba bace kawai ka rayu akwai rayuwar da ya ga mutuwa da ita gubba aishin ahabbu min ibtida'a akwai rayuwar da ya ga mutuwa da ita rayuwar walakanci la tasqi ma al-hayati bi kulli وتفكني بالعز تحت الأوغاد أوغاد لا تفكني مع الحياة بذلة خذف الشاية التي تورى أجوان حاجة وتفكني بالعز تحت الأوغاد ce ka shayar da ni ruwan tsaka ta, in dai zan samu ruwa ka gani to sai suka ce wal mu'min ya akulu li ya'isha wa ya'budu rabba mummuni kuma yana rayuwa yana ci dan ya rayu in ya rayu kuma sai bauta ma Allah ba ka ake son mu mu gode ma Allah to a cikin aikin hajji akwai ni'ima akwai godiya ga Allah akan ni'imomi guda biyu وشكر النعمة واجب عقلا وشرعا sannan gode ma da Allah ta'ala ya maka wajibi a shar'ance da kankanci ai wanda ya kyautata maka ko a mutane da ka gode masa gode masa ai babban abu ne ko shi yasa manzon sun yake man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah duk wanda za a kyautata masa amma ba zai gode ma mutane ba to ba zai gode Allah duk wanda ya maka abin arziki to kai ma yi kokari ka kyautata masa kai masa tufici idan baka samu abin da zaka masa tufici ba to ka ce masa da za jazakallahu khairan Allah ya saka da alheri kuma manzon sai ya ce man qala li akhihi jazakallahu khairan faqad balagha bis sana duk wanda ya ce ma dan uwansa jazakallahu khairan Allah ya saka masa da alheri ya kai mutuka wajen godiya da yaba abin da aka masa aikin hajji godiya ne ga ni'imar Allah da ya maka ni'imomi biyu ni'matu al-mal wa ni'matu al-afiya Allah ya baka dukiya shi yasa kake gode ma Allah ta hanyar wannan dukiya Allah ya baka lafiya shi yasa kake to gaba ka tafi can ka je ka bauta ma Allah kai ma Allah godiya a matsayin wannan ni'imar da ya maka ta lafiya ko da wannan fa'ida ce fa'ida ta bakwai ta aikin hajji annahu yu'addi ila ta'awudi abna'il umma على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأوطانهم Allah ta'ala ya sanya aikin hajji domin musulman a aikin hajji kai aboki sai kai aboki dan kasar Chile sai kai aboki dan kasar China baya fahimtar yaran ka ba ka fahimtar yaran amma kawai kuna haɗuwa kawai sai musulmin ku ya haɗu sai ka ga ana Najeriya Najeriya shi ke ana China China shi na. kuma sai ku zama yan uwan juna in an yi sa'a an samu wani mai fahimta ya rika guda biyu sai ya tsakanin sai ya kula da jira a faɗi a fada mata shi ba a faɗi a faɗa mata kun zama yan uwan juna aikin hajji na su wanda ya aikin hajji zai ga waɗannan samara zai ga waɗannan Ko ya wani na ganin ka sai ya cikin sai ya ga sai ya kawai jirin ya ala ikhtilafi alwanihim duk da saba wallahu da ake cewa akwai farin mutum ni ban yadda ba da sin da ji aikin hajji na gafai fari da gaske fari farin mutum a yi an ce fari so ta rike ka gan shi kamar jani ko ne ko kai to kai shi zama mu wanda ce da ba ku kun ya ce mai yalo ko to wannan fari sun fari sosai ne farin sannan yana jin ba gane wani yake nuna mun sun ji aikin hajji a wani mutum ko matashi dan kasar ta. mutane gaba sai ba su ba mutane awon shi mutane ba su su biyu haka yake ya ce ga kowa kamar irin wa kaya samudewa wa kaya samuda wa hali irin jikokin samudawa da adawa dogo da aikin hajji za ka ga waɗannan abubuwa ولغاته da sabawar lura wani bai fahimtar yaren ka ba ka fahimtar yaren ka masu ma'antantuna wa autanihim da sabawar kasashe kasashen ku sun saba amma zai ga aikin kasu kun haɗe kaga yadda ake kakkasa kasashen ma sai a ce asiya sai a ce eastern asiya sannan a waɗannan a waɗannan nahiyoyin su ma an karkasa su ga kasashen nan sannan in ka taho Afirka sai a ce Afirka sai a ce ga West Africa ga East Africa ga South Africa ga Central Africa sannan a cikin West Africa sai a ce ga Nigeria ga Ghana ga Niger ga Mali ga Benin Republic dukkan sannan ko sai ka zo Najeriya sai a ce maka ga Kaduna ga Lagos ga Abuja ga Nasarawa ga Sokoto ga Kano sannan kuma ka zo ka nuna sai a ce maka ai ga aikin tara sai a ce ga yan kanzalar ga yan kanzalar sa sabbin aikin nan sai daga wannan ko aikin har da ke haɗa waɗannan mutane a duniya ba wani taron da ake har kafirai sun tabbatar da wannan sun yi ƙauya ba aikin ba aikin ba taron da ke tara mutane kamar aikin duk duniya ba taron da ke tara mutane kamar aikin hajji a ce an samu mutum miliyan biyar sun zo sun haɗu a wuri ɗaya ya yi tunani wannan fa'ida kuma dama Allah ta'ala ya faɗa ba ya yi ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu daga cikin sanya mu zama maza da mata ku akwai lita'arafu sannan Allah ya sanya mu kabila kabila dai dai lita'arafu dan mu san junanmu sai ka wata wani kasa kawai shi kusan kuma ce shi daga nan kuma zumunta ku sai ta kullu wannan fa'ida fa'ida ta tabbas fihi al-manafi al-iqtisadiyya a cikin aikin hajji kuma akwai amfani da tattalin arziki cikin abin da Saudi Arabia ke samu bayan man fetur abin da ke ba Saudi Arabia kudi akwai aikin hajji shi za ka gabata wasa kuma da shi abu biyu ne ga lada ga al'ada. duk jirgin da zai sauka a filin jirgin saman Abdullahi da Jidda sai an kamfanin jirgin da ya biya ma ma ma masu yawa sannan su su ɗan kasa akwai wanda kawai hayan gidajensa idan ya ba da aikin hajji aka tara masa kuɗin mutum sake neman kuɗi ba kuma sai bai waɗannan kuɗin kawai sun ke shi rayuwa kasuwanni ka ga yadda kasuwanni suke ake kawo kaya ake canza ɗan kare wani in ya samu ribar wannan shekarar to kawai sai ya haye sama daga shi sai dai ya sako ya sallah ya ga dama domin ko wanda ba su sallah ba su yin magana na rabawa ne kuma ta musu yawa ko sun su ba su yin magana sallah shi ne su shi ke zan da yawan wannan ya tattara wannan kuɗi shi ke nan baya buƙatar samun wani kuɗi sai kuma ta ya sannan mu kanmu a ƙasashenmu hukumomin alhaji ya ba haka nan ba ake yi kyau hukumomin alhaji su ma akwai samu sai samu duk da za ka ja cewa gwamna ya biya ma mutane wai ya biya ma mutane dubu talatin ka biya kusan da tas Najeriya muna cin masu biyan aikin hajji da ya tsada sai kai wannan bincika muna cikin waɗanda muke biyan aikin hajji da tsada kan hukumomin alhazi akwai abubuwan da suke samu akwai manafi shi sa Qur'ani yake yan hadu manafi alahu a cikin aikin hajji domin mutane su shaida amfanin mutanen kuɗi a tare sannan kuma Allah ya ce bai za ka zai kun manafi ka bayyane Allah mai yake laisa alaikum zulabun an tabbabu fadlan min babu laifi idan kun gama aikin hajji kuma dan ne mu kasuwanci kana da wani abu da ka tafi da shi wanda an yadda a tafi da shi sai ka ce da kayan ka haka aikin hajji yana ba da tattalin arziki to daga tabbas in tattalin arziki ne ba kowa ta ci ba to zai mutum da arabiya hukumatan wa sha'ban da yan kasa da hukuma kowa kuɗi yake idan aikin hajji hukuma za ta samu kuɗi sannan kuma ‘yan ƙasa su ma za su fi ne ka ga shago ce ka shiga shago a mai abin ya kai jirgin masallaci kaya ne kafin an gama aikin hajji sai mai yi ba komai da shago an gama da kasuwanci duk an kwashe kayan, ba kuma kwashewa aka yi kowa ya siya ya biya ka duba wannan amfanin na sannan fa'ida ta ƙarshe ita ce annahu yusa'idu ala nashri da'wati al-islamiyya hajji yana taimaka wajen yada da'awar musulunci kaga kaga a cikin tsare-tsare yanzu a Najeriya ƙungiyar Izala idan aka je har wa'azin kasa cikin wa'azin duniya ana yin wa'azi a wa'azi da Hausa sosai a yada da'awa sannan duk inda kaje za ka tarar da malamai suna karanta ruwa ana bayani da ya rika abubuwanka can kaji ana ana uku domin mutanen asiya mafi yawancin su asiya don indonesia in kana jin uku za ka iya magana da mutanen pakistan za ka iya magana da mutanen uh, uh, afghanistan za ka iya magana da mutanen uh, mutanen mutanen malaysia za ka iya magana da mutanen indonesia kuhu yare ne da ya haɗa waɗannan kasashe sannan ga wani ɓangaren kada ana faransanci wanda shi ma kaga ya tara kasashe masu yawa in mutum yana magana da faransanci zai magana da yan nijar zai magana da yan mali zai iya magana da yan benin republic sannan ga yan pakistan yan pakistan yan yan faransa da su kansu sannan zai iya magana da da yan kasashe nan da yawa ne wanda uh, faransa ta mutu mutum nan Kula ka je ka ana kawai ana ta kiran sun ka tsari da wadannan yaro aikin hajji ake samun wannan dama wadannan fa'idoji guda tara kenan na aikin hajji wasu fa'idojin sun shafi mutum shi kan kanta wasu kuma fa'idojin sun shafi al'umma ta aikin hajji gaba ki ne Allah mana kun ji ya ma mutum ne wanda ku taba yi wa Allah azurta su Allah azurta su su abu na gaba da ke da alaƙa da mukaddimar ku game da wannan kitabul hajji ashhurul hajj wadanne watanni ne aikin hajji aiki aikin hajji Allah ta'ala ya faɗa mana yake cewa al-hajj ashhurul ma'lumat aikin hajji watanni ne sanannu an san watannin aikin hajji al-imam at-tabari rahimahullah ta'ala a cikin tafsirin sa ya fitar da ajali daga tafsirin Allah ta'ala ce, kunna shawwal

yace ja'alahum Allah subhanahu wa ta'ala lil hajj alla ya sanya waɗannan watanni su zama ayyi aikin hajji wa sa'ir shuhuri lil umra wa watanni kuma alla ya sanya ya zama na umra fala yasbuhu an yuqima ahadun bil hajj illa bi ashhur al hajj ba wanda yake yake halatta yake zai yanzu ba da ku kula ba kai aiki da da ya wuce sai da da watanni kusan nan da watanni kusan goma والعمرة يقرم بها في كل شهر أما إذا عمرة يا على التمسيك أقول وسع تذكير لا قيد فيها عمرة عمرة قوة يتابع تقولي ليتاش ليتابع تسنتي تمسي ليس حج ليس حج اقضى حج بس عمره او ما اي كان حج شينا لك فانتو وتنجي قلت ان لا يتمنع الحج واشوف معلومات لنا قبلنا فاس في تشيسوي وتنجي بلا ربو التنج شنقوان لبو القعدة لبو التنجي وفي قارة هي اللي يتم حج تم او تنجي شنقوان لا قيد فيها اي كان حج شينا لك حج هيك هو تنسلع لا قيد فيها اي كان حج للون اما اي كان حج وديك كان كاما معدو sai ranar takwas ga watan zulhijja saboda idan ka tafi shawwal sai kai umara dama kamar shi da zafi kamar yadda za mu gani nan gaba insha Allah sai kai tabbati in ka gama umara ka kai ci gaba da abubuwan rayuwarka ba za ka sake sai da ha'ali ba sai ranar takwas ga sannan sai ka tafi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya su ne abubuwan da ya kamata mu gabatar da kitabun hajji da su kafin mu karanta hadisan da malam ya tattara mana a cikin wannan littafi mai albarka kan misalan da kai nan Allah subhanahu wata ta'ala ya tsare mu yi albarka a cikin rayuwar mu shirye ta da mu shirye ta da kuliyar mu sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ba sharki ba ne idan mutum ce ba ya ce ba a mashi ba shi sannan kana bin ka ba shi wani ya biya maka haƙi za ka iya sai dai a yi shi kuma yi zafi na yayi babu sharafin da aka ce da ba a yi kuma zafi ya biya ba shi da kama mu alaƙa tsakanin ba shi da aikin zafi da mutum zai iya tafiya zai aikin zafi ta. in ya dawo kuma a ci gaba da bayanin da ba shi ya mutu ce komai ba baki ne baki ne ke ne ko ko gida ne ke ne ke na ba da tsaya ku ne kan sunan ku daya na da ta ko gida ce ta dan waya kuma waya tsakar gida ce da sai wasu za ku ga irin an da lokacin ana lalai akwai waya da ta hada kowa a gida ko yanzu kuma da ake da wannan GSM sai ai waya haka sai a daure ta a tsakar gida duk mutanen gida suna amfani da

gara ka tsaya ka ce yan uwanka da ka kai kuma ka suna fama da yunwa ƴaƴan su ba su zuwa makaranta ka dau wannan dukiyar karaya ya fi ka ɗauki dukiyar ka tafi ka je kai kuma ne da asalin ta na jira gani wa alaikum salam na'am tsawa wannan shi kuma daban alhaji bin niyaba kenan yana da yana da dalilai za mu yi bayani sannan ba amma ta ce ya halatta wani zai ke ma wani aikin hajji amma da sharadin shi ya taba yi ba za ka yi wani ba kai ba ka taba ba daga mutum ba zai ma baban shi ba zai ma babar ka ba sai idan shi ya taɓa yi in ya taɓa yi ya so da far'i to yana ya halatta zai iya ma wasu wani amma ana magana ne ana zaune a can shi ya je aikin hajji dole ya nan a arfa amma dama kwata-kwata bai je ba kila ma ya rasu domin ana ba wanda ya rasu aikin hajji mutum babansa ya rasu ya aikin hajji ba Allah ya masa arziki shi zai iya ba mahaifinsa yana da yayi ba to shi wanda za a biya ba ya ce baban mara lafiya ya taɓa yin ba shi ke na yin ya fi yi duk da ai kayan da za ka ce ita ce ya halatta wani ya ba wani aikin idan shi wanda zai yi ya taɓa yi ba ne taɓa yi ba ba ba gano wannan tambayar misali tambayar wanda ya tambayar ta kashe ne yana ne ya bayani ko bai nan ya sake rubuta wata sati bai zuwa ko gobe اللهم أجلكم a أواها تحمما كان أهلي أظلم تاسعا عاشورا أم قال لك لا حد لا حد لا حد الجو بقي ولا لا حد لي لا حد لي شيء قال وطن بيدي لا حد لي شيء غدلي وطن za a rabiya haka yake kuma nan Najeriya ta kasar da su ya bada ki da kala hajji ne babu rikici a wannan shekara wannan wannan kwanan wata matsayin yadda mutane suka fita da kansu shirgan ya tafi daidai lahadi ne su su ne kwanakin da su ne tasowa da ashima tara da goma ga wata Allah ya zama da tushe sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi